Gwamnatin jihar Kano ce dai ta fara jigilar almajiran zuwa jihohin Jigawa da Kaduna su kimanin dubu biyu a wani bangare na yunkurinta na haɗe tsarin makarantun allo da na boko. Matakin da ya haifar da cece ce tsakanin gwamnonin Kano da Kaduna a hannu guda inda a ɗaya hannun kuma dangantaka ta so ta yi tsami tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da ta Kano. A kwanakin baya ne ya gwamnan Kaduna Nasiru ‘yan Rufa'i ya zargi takwaransa na Kano Abdullahi Umar Ganduje da ƙara alkalman masu ɗauke da cutar corona a jihar ta Kaduna saboda jigilar almajiran zuwa jihar. Yanzu haka da ya makamanciyar waccan takaddama na wanzuwa tsakanin hafizan alkur'ani a jihar Kano da gwamnatin jihar domin sun bayyana matakin korar almajiran da cewa wani yunƙuri ne na tozarta tsarin karatun alkur'ani Gwani Lawi Gwani ɗan zarga shine shugaban ƙungiyar mahaddata Alƙur'ani ta jihar Kano. Kamar yadda aka yi mana yanzu mu muna da ƙarancin gata. Saboda haka ana yin abu ba tare da an tuntuɓe mu ba, ba tare da an shawarce mu ba, kawai sai dai mu ji an yi. Karatun Alƙur'ani din nan aƙalla ya riga karatun boko da shekara ɗari bakwai da hamsin da bakwai ko shekara ɗari biyar da hamsin da biyar. lokacin da tura suka zo suka wa boko gata wanda shi ake tafiya a kai me ya hana me zai mu ba za a yi wa karatun addini karatun alkur'ani gata ba dan ba zama daidai da wai a karo sai muna da hafizai mahaddata sun kai miliyan sir mai mutum miliyan goma sha ka gina makarantu guda kace guda goma muna nan muna tattaunawa a mu gani amma daga cikin mahaddata da kake gani akwai doktoci ilimin boko sun haddace alkur'ani sun rubuta kuma sun yi doktori saboda haka muna nan muna ta haɗa kanmu muna tattauna mu ga zami sai dai kwamishinan ilimi na kano alhaji sanusi sa'idu kiro na cewa ka san wannan harkar fa yawancin alarmomin nan wannan harkar kasuwanci suka mai da ita shi sa kake jin ƙara ta yi yawa sati biyu na ina ba da sanarwar cewar duk wanda yake da almajiri wanda ba ɗin jihar kano ba ya kawo shi ma'aikatan ilimi mai girma gwamna ya sa hale mana akwai motoci za mu ɗebi yaran nan mu kai su jihohinsu amma kaɗan ne suka yi suka ƙi su kawo saboda mai saboda idan yaran sun tafi kasuwancinsu ya tsaya da yawanci masu ƙarajin nan ma ba 'yan jihar kano ba ne don haka duk wanda ya kwana ya tashi idan alaramma ne shi ɗan jihar kano idan almajiri ne mutum ɗan jihar kano mun tanaje shi mun shirya masa komai duk abin da za mu yi cikin mutuntaka da darajantawa. Dangane da cewa matakin na gwamnatin Kano tamkar yunkuri ne na korar baki daga jihar al'amarin da masana tarihi suka ce kanan ta bunƙasa ne saboda karɓar baki amma kwamishinan ilimin ya ce. Yanzu kai fi sabilillahi saboda Allah yanzu a gidanka da kake inda iyalinka suke. Ka yadda ɗakin nan da yake a bakin gate ha kurin wani ya shigo da mutum ashirin baka sani ba ya zo ya zauna da su duk wanda doka ta zo kan shi ka bi ta kan shi da doka ne kawai idan bai karbi gaskiyar al'amari ba babu zancen ci gaba da faɗakarwa nan kuma abin da muke cewa shine ai ko ka shekara ɗari kana faɗakarwa na gaya maka cewa tunda akwai son zuciya ya ratsa ba za ka iya gamsar da mutane ɗari bisa ɗari tuni dai gwamnonin borno da yobe da kuma sokoto suka bayyana cewa babu wani almajiri da za su kora daga jihohinsu yayin da gwamnan jigawa ya ce sai bayan annobar corona zai yi nazarin matakin da ya dace akan wannan batu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria